Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai suna Real Abba FX. Inda muke karanta muku littafin ‘yanci na. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Karfe takwas daidai ya shigo cikin shadda da hula, farasol, ya yi kyau sosai. don ta ƙara jin baƙin ciki ya kwashe ta sai murmushi yake yi yadda babu yadda yadda yadda ka san babu wani halitta haka ta mayar da shi a cikin ɗaki ya yi shiru yana jira ta gaida shi amma shiru ta ƙi gaisar da shi ko sa ma ba ta yi ba ya ɗan muskwata sannan ya ce yau ba za a gaishe ni ba bata kula shi ba bata kula shi ba ya ce amira ba wai na yi auren nan ba ne da niyya wallahi ba na son hankalinki ya tashi kina aikin hajji ne bai kamata a ce na gaya miki ba hannu ta ɗaga mishi alamun ya yi shiru hakan ya dakatar da shi daga karya da ya shiryo zai bata ta ce ba na buƙatar sanin komi ya haɗiye wani yawu wanda da ƙyar ya haɗiye shi sannan ya ce abin abin karya wuce haka mana a lokacin ta ji kamar ta gaura mishi mari amma ta share don ya ci gaba ya ga dai idan idan ta ga dai idan ta mare shi a matsayinta na mace bata dace ba ya ce to don Allah ina abincin namu Na ga idan an yi aure an yi sabon amare uwar gida ne take musu abinci har sati ɗayan ya cika. Kofin da ke hannunta ba ta san lokacin da ta wurga mishi da ƙarfinta ba, da sauri ya kauce kofin kuma ya faɗi ƙasa. Ta ja wani mummunan tsaki ta wuce ɗaki. Tunda take ba ta taɓa masa haka ba, hakan ya sa jikinsa ya yi sanyi ya fice. Haka ta wuni a ɗaki a ranar. Tana gani masu shigowa suna zuwa ganin gidan amarya su shiga su fita, har da har da dangin Aminu wanda duk munafukai ta ɗauke su munafukai ta ɗauke su kawai kallon su kawai take yi tana ɗura musu zagi a ranta. Adda kuwa tana kira A kai-a kai tana mata gargaɗin kar ta yi wani abu wanda bai dace ba. Kuka take sakawa ta ce, haba Adda wata fa goma me mutane za su ce a tattare da ni adda bai faɗa min ba bai kuma gaya min lokacin da zai yi auren ba adda ta kararrashe ta wani sa'in kuma wani sa'in kuma ta ta jawo hankalinta ta rame ta yi baƙi cikin kwana ɗaya ba ta yi masa magana kwata-kwata ba ta kuma shiga hidimarsa gaba ɗaya. Dama gaisuwa tun ta yi tun da ya yi amarya ta daina yi masa gaba ɗaya. A daddafe amarya ta yi sati guda amma Amira ba ta saka ta a idanta ba. Ran da za ta karɓi girki tsabar ta bakanta mishi rai bata ko mishi magana ba ta fice ta nufi gidan adda. ta tambaye ta kin gaya masa ko kika fito ta ce i e, na faɗa masa da haka suka ci da haka suka shiga ɗaki adda ta ce dole kin san cutar da take damun ki kina buƙatar magani wanda za ki riƙa sha ta gaɗa mata kai sannan addan ta ci gaba da cewa shi wannan ciwon sanyi a cikin kashi a cikin kaso ɗari na mata kaso casa'in suna fama da shi ciwon sanyi ciwo ne wanda yake busar da mace gaba ɗaya mace tana iya kamuwa da shi ta hanyoyi da dama misali ƙazantar inawayas rashin tsaftataccen rashin tsaftace gaba amfani da banɗaki musamman ma public banɗaki ana samu a jikin namiji musamman ma karuwai idan sun saka idan sun saka idan sun saka namiji ya zama kamar shi ne mai biya musu buƙata a ko yaushe ko kuma in matar ta saka wa mijin nata ko kuma shi ma ya je ya yi amfani da banɗaki wanda mai wannan cuta ya shiga suna samun mutane daban-daban amma mafi illa shi ne wanda mutum yake ɗauka a cikin banɗaki. Za ki fara jin ƙaiƙayi, ganin farin fitsari, ganin, ganin, ganin farin fitsari da kuma discharge. Ga kumburi, ga kuma ƙuraje ko kuma ki gani gaba ɗaya ki riƙa jin yawan laulayi. Idan kuma kika ji ga yawan ƙuraje ki ji in ki in baki sa ba ba za ki iya zaki ba za ki iya zama ba gaba ɗaya da zaran kuma kin sosa shi kenan zaki zaki ji sauki amma kuma zaki ga wajen da yana ta ƙara miki ciwo gurin kuma zai feso da wasu sababbin kuraje ya zamto kina tafiya a gwaggwafe duk wannan fa a first stage ɗinsa kenan da zaran kuma da zaran kuma baki yi masa magani ba zai ci gaba da shiga jikinki yana cin ƙwayoyin haihuwanki daga nan za ki fara ganin rikicewar al'ada zazzaɓi yawan ciwon kai wasu har amai ko gudawa yake saka musu daga nan kuma mace daga nan kuma mace sai kuma ta san yadda za ta yi duk ni'imanki kuma sai ki ga ta guje kowane irin ni'ima kike da shi ba za ki iya ba za ki iya sauke haƙƙin aure a kanki ba ba za ki iya jin daɗin rayuwarki ba sai kuwa ki ga dai gaba ɗaya dai ke al'amura sun rikice musu to kin ji wannan shine ire-iren illar ciwon sanyi sai kuma ki ga a yi ta magani a yi ta neman magani ba a ba a sa'a amma ki zo ki fuskanci abin da yanzu yake damun ki. Kar ki manta fa shi wannan ciwon za ki iya yin maganin shi ya warke miki amma a can ƙasa bai warke ba saboda saboda shi wannan ciwo haka yake musamman ma musamman musamman na zafi zai dawo da rayuwarsa kuma ki ga kin ci gaba kuma ki ga kina rasa haihuwa. Wayar Adda ne ya yi ƙara duba ta yi ta ga saka Aminu. Ta ɗauka sannan ta yi sallama, ya gaishe ta cikin mutunci, sannan ya ce, Don Allah adda Amira ta zo gida. Na neme ta ban same ta ba, na kira ta ba ta ɗauka ba, hakan ne ya sa na ce bari na gaya miki ko kuma ta zo gida ne. Ito yadda ta ce, Ito bari yanzu zan turo maka ita. ta kashe wayar sannan ta make ta ta ce don ƙaniyanki ta shi ki fice mini daga nan gurin kai adda ki rabu da shi don Allah ta ce wuce ki bani wuri wannan state ɗin shi nake gaya miki fitar mace wannan shi yake fara ɓata mace a cikin gidan mijinta fitar mace ba da izinin mijinta ba wai don mijinki ya ƙara aure sai ki daina masa wasu abubuwan da da kina yi masa You must be very stupid. Adda, adda ban daina masa abubuwa ba wallahi. Ita ce yi min shiru kafin na make bakin naki. Yarinya babu hankali, ban san halinki ba ne? Ki wuce ki tafi. Sai yanzu na tuna, yau kwanan ki ne. Wato shine kika ɗauko ƙafa kika zo na Zan kuwa ɓata miki rai kuwa. Miƙe ki ɗauko hijabin naki. Nan ta ɗauko hijabin nata, ta ɗauko wani roban magani ta bata. Ta ce in kin je ki tafasa ki shiga ciki ki zauna safe da yamma. Sai dai shi yana da haɗari. Ba za ki shiga turakar mijinki ba har sai kin gama treatment ɗinki. Don haka sai ki masa magana, ku yi shawara tunda Allah ya yi yanzu yana da mata biyu Shi kenan. tana sauraron adda ne kawai amma ta san ba kula shi za ta yi ba ko da ta je gida sanin addini da sanin ya kamata adda sanin addini da sanin da ya kamata adda yana da yawa gani take kamar adda ba za ta ba za su damu da aka ba ta damu da yi mata wannan kishiya da aka yi ba tunda sai masifa take yi mata har yau ita ba ta ganin ba ta ganin laifinsa gaba ɗaya balle a ce ma ta ga ya aikata mata babban laifi gida ta nufa kai tsaye motarsa na ciki hakan ya tabbatar mata da yana cikin gida sai dai da ta buɗe ƙofar ta ji a rufe duk da cewa yana da key ta san baya ciki wani baƙin ciki ne ya ƙara ƙullatar ta Da a ce da ne fa zai zauna ne ya wangale falon yana jiran ta ta dawo, yanzu kuma da ike ya sami wata a ɗakin shi ne har da yi mata haka. Ta ajiye gyalen jikinta, ta ɗauko roban maganin ta ɗibi kaɗan, sa'annan ta zuba a cikin wani kettle, ta ɗaura a kan gas, sannan ta fice. Yana tafasa ta yi ban ɗaki. tana yin banɗaki da shi ta zuba a baho wanda ta ware ta ware shi don ya samu don ta samu sauƙi a jikinta ta cire kaya sannan ta rufo ƙofar ɗaki ta rufo ƙofar ɗakin ta shige toilet minti talatin ta yi tana jiran shi ya yi sanyi sannan ta shige minti talatin ta yi ciki kafin ta fita dama ta dama ta dafa shi dama ta dafa shi daidai yadda za ta iya shiga ta zubar kenan tana sabon wanka ta ji ana buga ƙofa bata kula shi ba sai da ta gama wanka ta fito ta yi alwala ta sauke ta sauke sallar da take da ake binta yana zaune a falo ran shi ya gama ɓaci sai da ta yi sallama ta fito sanye da doguwar riga ta roba ta kama ta sosai ta kama rigar ta kama ta sosai bata san ta share shi kamar bata san da wata halitta a cikin wannan ɗakin ba ta ɗauko wani lemanta a firij da kuma wani girkinta da ta yi na kaza da kuma jollof ta ɗan yi womin ɗinsa a cikin oven sannan ta zauna ta fara ci alamin dai shi dai yana ganin ikon Allah tana ci tana gem ɗinta kamar babu abin da yake damunta a hankalinta ita dai a kwance kawai harkokinta take yi ta ce mata ya ce mata to abinci na fa cak ta tsaya daga taunar abincin da take yi ta jiyo sannan ta ce ban gane abincinka ba i thought kana da mai abinci bai ce komai ba ya miƙe ya fice ba ta tsaya ta fahimci ina zai je ba ta san sarai gurin amaryar tasa zai je har dare shi kuwa Allah bai bashi har dare shi kuwa Allah bai bashi ikon dawowa ba sai da ta yi bacci a falo ya kwana ita hakan bai dame ta ba saboda ta san ita wai ta fara magani don haka za ta fara treatment ɗinta sannan kawai ta rabu da shi afiya ta gama haɗa breakfast ta ci kenan ta ji alamun ruwa yana zubo yana zubo mata da sauri ta miƙe ta shiga toilet ta duba hankalinta ya tashi sosai don haka ta nufi falo don ba hajiya ta kira mahaifiyarta hajiya ina wuni lafiya kalau afiya ya kike ta ce lafiya ƙalau hajiya ina ga fa kamar na samu toilet, toilet infection. Of recent na fara jin ƙaiƙayi. Yau kuma na duba har da discharge. Inna lillahi, inna lillahi ke kuma abin da baki taɓa yi ba, a ina kika samu, gashi an miki gyara da tsumi iya gwargwado. Zo nan ke dai ki nemi gyaran kayan gyaran jiki da kuma na magani. la hajiya kin manta wallahi ganyen magarya da lalle da miski ne kawai ni yanzu ma ya rage min ma a cikin nan gidana sauran duk na, shanye su kin ga in zan samu idan zan samu effecto sai dai na yi ciwon ciki yanzu haka Ma mashi yake damuna amma amma magarya da miski da lalle su kaɗai ne suka rage min a nan Nan Hajiya take ƙara gaya mata amfanin shi da miski da lalle, don kuwa suna da matuƙar amfani da shi. Sai take tambayar ta to fiye ke kuma to ina kika samo wannan abu? Sabon toilet gare ki ko ‘yan ko ‘yan kai amarya ko ‘yan kai amarya ba a bari kowa ya shiga miki toilet ba. Ba damuwa dai yanzu abin yi ki aiko ki aiko min ki aiko min da magani. sai na fara yi haka take gaya wa hajiyan tata da wannan suka yi sallama tana mamakin yadda aka yi har take har take da infection duk da cewa ta yi duk da cewa ta yi ta yi ta kwanta da mijin nata a kodayaushe kuma ba ta san ta samu wannan matsala a jikinta ba don haka abun abun ma mamaki yake bata kullum da ruwan magarya take tsarki mai ɗan zafi tana yawan saka miski ta rasa ta rasa illar da aina ta samo wannan abubuwa ita dai gaba ɗaya abin mamaki kawai yake bata don ko al'amin da ya shigo take ta yi masa hanya-hanya har ya so ya gane amma ta ɓoye masa amira kuwa ta mai da hankalinta kan tsiminta hatta hatta hatta gaisuwa ba ta haɗa shi da ita a yaushe, duk da yana ƙoƙarin mata magana don ya san bai kyauta mata ba gaba ɗaya amma to ya zai yi shi kanshi a takure yake kuma ɓacin ransa haka haka yake ta fama da shi a koda yaushe amma kuma to ya zai yi shi dai ya san dai hakan suna ya aikata mai ƙarfi shawarar abokinsa kuma Dr. Ahmad ya ɗauka da yake faɗa masa tunda an gagara samun magani ya gwada ƙara aure in har ɗayan matar tana haka to matsalan daga shi ne in kuma har ba ta yi ba to lafiyarsa ƙalau hakan ya sa ya ƙaro aure kiransu ya yi dukansu dukan ya yi dukkaninsu yana kan hanya ya ce su shirya zai zo su je gidan rasuwa wato ta'aziyya Duka kowa ta shirya amira sanye da hijabi mai kyau har ƙasa sosai ya saukan mata yayin da afiya ta saka gyale ta rufe shi gaba ɗaya jikinta yana isowa suka fito amira kawai ganin afiya ta yi a gabanta tana shirin shiga gidan gaba jakan da ke hannunta ne ya faɗi a ƙasa hakan kawai ta ji a gabanta ya, ya tsinke gaba ɗaya gabanta ya faɗi ganin afiya ganin afiya ta yi ta jiyo tana murmushi tana ce mata ina wuni. Bata san lokacin da ta ɗauki jakan ta shige cikin ta shige cikin gida ba. To masu sauraro a nan ne za mu dakata sai a saurari zuwan shirinmu na gaba. Kada dai a manta a danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode.